thank you Bishaji wanda ake mai lakabi da Golden Eagle Oil ya mamaye kasar India kaso 100 bisa 100. barkan ku da jama'a. Yalla bai yau tsawon shekaru bakwai kenan kafa na kai na kan ga me sirrin nasarar ka. Yalla bai A duk shekara hannun jarin Golden Eagle yana karuwa ne da kaso goma. Yanzu me ka ce? Lallaɓe za ka iya gaya mana me kuma kamfanin ka nan gaba? A cikin tunanin da za mu yi ta 'yan jarida za ku samu amsoshin wannan tambayoyin naku. Za ku iya zuwa ɗakin taron. Lallaɓe ƙarin tambaya guda ɗaya. Malam Debi Sheti, ka faɗi abin da ba daidai ba a tallace-tallacen ka. Hakan na nufin kenan ƙarya ne? Me? A cikin ƙauyuka arba'in da ke Karnataka, a cikin wannan ƙauyukan ba a sai da manku ko da ɗigo ɗaya ne a can. Eh, kin ga mun ce muku ba ya sani. Inda kamfanin Golden Eagle ya fara wannan tafiyar bai taɓa tsallakawa ƙauyen Guludurga ba. Kana da wannan bayanan? Ko da ɗigo ɗaya na kaso bai kai ba. To kenan wata ta kaso casa'in da tara ne da ɗigo tara. Saboda haka nan bai yabo ta mamaya ba ta cancance ku ba. Madam. An yi kuskure. Za gyara. Na gode. gaya mu wanki kula da bangaren kudanci wanki kula da karnataka yalla bai ne ne me yasa yanzu ke da wannan alamar me yasa bai hada da sauran ba kai hakuri yalla bai ba iya kamfanin mu ba sauran kamfanonin ma gabaki da magana nake yi akan kamfani na kawai me alaka da sauran kamfanin din ba su kai ba abin bayani yalla bai tun asali da mun kawo huludirga kauye ne da suke samar da man gidansu da kansu kuma kasuwa ɗaya ce a wannan ƙauyen wannan kasuwa ita ce ta gaba ɗaya al'ummar garin yau tsawon shekaru ashirin suna gudanar da kasuwanci cikin kwanciyar hankali bisa kulawar shugabansu gorika holiyafa na yaka mutum ne mai magana ɗaya ba mai ja da shi sha kafa a wannan yankin zai wahala kenan hadda ko wani waje a wannan duniyar da ba zan iya sa kafa ta ba idan na ce zan shiga kenan za a samu wani wanda zai iya dakatar da ni ಹರಿ ಹರಿ ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ಹರಿ ಶಿವನ ಹತ್ತಿರ ಮೆರೆಯುವ ನಂದಿ ನಂದಿ ಢಮ ಢಮರುಗ ಬೆಚ್ಚಿಸುವ ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಶಿವ ನಂದಿ ನಂದಿ ನಡೆದಾರೆ ತೇರು ವೈಭವ ಜೋರು ತಡೆಯೋ ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಣನ ಹೋಲುವ ಮನುಷ್ಯ ಸೇನೆಯ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಧೈರ್ಯದ ರಭಸ ಲಾಲಿಗೆ ಸೋಲುವ ಮಗುವ ಮನಸ ಢಮ ಢಮರುಗ ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಶಿವನಂದಿ తరుతానే వజ్రద వర్చ శివనేనే cikin jadawalin abubuwan da za a samar da fara gyada ce darajar farko rufi 81 shin za a samu wani wanda zai kara ne akan haka ni na siya rufi 81 da kwata rufi 81 da kwata ni na siya da 81 da rabi 81 da rabi ni kuma na siya da rabi da kwata 81 da rabi da kwata ni na cika shi 82 82 82 za a samu wanda zai kara ne 85 it and dariba tasu ɗan mita Ni na siya da shida. An siya da shida. Ni na siya da shida da kwata. Tamanin da shida da kwata. Ni na siya tamanin da bakwai. Na siya casa'in. Kai ga shugabanin ya zo. Kai, no ka siya. Tamanin da bakwai. Kai fa. Tamanin da biyar. Kai fa. Tamanin da biyu. Kai shugaba. Idan so kake karage farashi daga casa'in zuwa tamanin da biyu, me yasa ba za ka fara tambaya cewa waye ya fi gwabi ba? Bai dame ni ba. Amma kai ce aka yi ma kake samu. Kuɗaɗen ka ye, eh, sai da mankuli kake yi? Ka san me yasa muke zauna lafiya a wannan ƙauyen? Manomi ba zai je wani wajen ya noma ba saboda farashi ya yi tsada. Shi kuma mai sara ba zai je wani wajen ya sara ba saboda an samu sauƙin farashi. Masu yawa kuma ba za su taba da wanda ya kasance ba a nan sarrafa ba manomi mai sara da mai siyarwa ga gabaki ɗansa abu guda ne idan muka zama tsintsiya maɗori guda to za mu zama al'umma mai ƙarfi saboda haka wannan ya kasance doka ne a cikin wannan al'ummar tamu duk wanda ya kuma zai ja da lamarin to ba zai kasuwanci a cikin wannan kasuwar ba ku tuna da wannan Malaysia ci gaba an sarrafa ta wa farashin farko masoyiya kaga rewa ta yan tsakani ga Allah idan su ahalin angon suka zo suka tunanin ke ce amarya suka nemi auren ki fa ni kuma ya zan yi kenan kenan kana tunanin zan rabu da kai suruka mu ce sama ki duba ki gani ko ka bari din ta shirya kai dai ಜೇವ್ನ ಟಾನಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಬಾಡಿನ ಹಿಂದ್ಕೆ ಮುಂದ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ನಾಳೆ ನಾವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಮೀಟಿಂಗ್ maimakon ki sauke ki shirya domin zuwan wannan angon shine za ki zo ki ta rawa ba sai idan angon zai zo ba zan shirya ba zai taba zuwa ba me yasa ba zai ba shi zo ba waye kenan shi mana Shi wa kenan? Wancan mana! Kin ce shi, kin ce wannan, kin ce wancan. Wai waye, shi wannan abar. Me ya yasa shi wanda kike magana? Ba zai basta su zo ba. Labarin soyayya ce ta yarinta. Labarin soyayya yarinta kuma? Ki mun bayani yadda zan gane. Lokacin yana ɗan shekara goma. Ya aka ne Krishna? Fatan da kana karatu da ke ko? Ina ka waye ni mugun da kiki ne. sifili nake samu a dukkan wani darasi. Kai me kake cewa haka? Idan ka dage ka karatu sosai, za ka samu kyakkyawan aiki, sannan ka samu kudade Sai kai ma ka sai mota kamar yadda na siya. Kai bari, zo ta nan. me yasa zan tsaya na wahalar da kaina ne karatu tukur domin sayan abin da na riga na mallaka me kake nufi idan na girma na awar ka bare ai shikenan ita ma wannan wata ba ta zama tawa ba kai eh? da ka ta nan da ka ta nan sai na zane ka kai da kamar idan na mota gabaki ne mallaki na ne me aka kirishna maimakon ka can makaranta me yasa zaka tsaka kana wasa a jarabawa za a yi shi yasa ban je ba za a jarabawa amma ba za ka je makaranta ba yaro ai duk wata jarabawa me ce malaman mu sai sun duba littafi suke koyar da mu to mu kuma fa manta mana da littafi ko ko da abokin ka ba za a bari kalla ba wannan san ba adalci bane shi yasa kawai ban sai da na faɗa maka da ka so nan ba kaga tawo mu tafi sirkata menene yaya ka bari ɗita take kaga ga wannan yaron sai na fashe ma kai ka tsaya mu in ka isa shirkata wannan motar da ka bari maka baki dan su biyun mallaki na ne Ina ce yakin binna ƙarin shekara ka bari, hure. Ki hure. Dala na ciki hure. Ah, waye? Kai ka ga shashasha a cikin gida za ka biyo mu? Kai zai ka sambaɗe shi. Ba shi kamata da sambaɗa ba, ita kamata da daka shashasha. Kika mare shi? Ki, a wannan ranar ba kawai na taɓa sa amma shi kuma har malamin mu ya mara saboda ya rage min maki. Yi mari mai kawo wasiƙa saboda kawai ya tambaye ni adireshi. kin san ban gaba ba har shi ya maga saboda kawai ya taba ni da hannunsa bulanta kuma kararin ya gane kan titi ai ba ma sai kin tambaya na faɗa miki ba yanzu kina tunanin zai kyale shi wannan angon ya zo har ya ganni Krishna ga babban hari lamba 20 ɗin ya to mu kasance a ankare yara maza kowa ya hau matsaya Ah, barka dai ah, ah, um, um. yanzu a kasa mota ta sami da Allah kada kake so ka mutu eh labe ce ta ka nake so ne eh mace mai kirki to yanzu ga yamin me abin da kake so ko me zaka bai mai gida wanda ko ga yamin ka koma inda ka fito yan labai eh mai gida ba ka taba jin labarin Laila Majnun ba da Romeo da Juliet nan kuma ka bari da Krishna ne eh waye Krishna din wannan abin to sai mana yan labai ka bari din fa yarinyar da zaka je gani ita ce rayuwa ta yan labai Oh, kenan kai ne! Kuri ko mai gida. Kai, daman na riga na san bayani akan ka. Na riga da na ga masanin komai, saboda haka nema, na yi amfani da basira ta. Maza kalli bayana. To minti dai mai gida. Kai ba ka tarya ta ba, can baya. Ah, oh, ah Kai, to yanzu ga yamin, za ka bar nan cikin salama ko za ka sha mazga ne? Eh, mai gida, mewa, eh, eh, ni da wannan irin masarar zan san baɗe ka mai gida. Da wannan irin masarar, ni din kuma. <laughs> Ni za ka daka da wannan? he gwan maza. So da ke ni, da ke ni maza, da ke ni mana, da ke ni, da ke ni. Hit me, come on, come on. Macan. Eh. A harba. Wayo mama, barce na ya cire. Wannan cuta ce da tuta ka da ke ni. Ina, wannan irin ne kawai. Idan da da hina to je aka yi mai farce. Muci da. Yara, a maimaita Ku dakata yara. Har mai gida idan har yanzu yana son je wajen ka bari me abin da ka yi min nan gaba. A me sauki yalla bai. ka sha su dawa ne? sannan ka sha su burbuɗan mangwaro yalla bai sannan ne amfani da kabewa eh? idan kuma duk da haka baka juya ba to sun yi amfani da addina gama da ku oyo yalla bai ba sai kai haka ba da na fahimta ba sai kai haka ba ba na buƙatar ka bari din da kyau ya fiye maka mai gida wace karama alfarma idan wani ya tambaye ka kada ka ce masa da irin masara ka jirgin mu ka ce masa baka san komai ba idan kuma suka matsa ka ce masa ni da kaina na juya na raba da kabari so shikenan mai gida na gode na gode eh, eh, ban na baka bukaci kabari dan muje muje muje muje Uliya yau ma angwayen ba za su zo ba mun boye labaran zuwan wannan angwaye da alama wani a cikin waɗannan mutanen ya gaya masa kuma sai na gano wane ne wanda ya hakan mm-hmm. Sarki, a ina zan ajiye wannan alawar? Ki je ki sanya a mota, aikin basira da kyau mutane wahala suke sha domin su zo jikin dabi shati amma ka kumba tsawon shekara hudu kana ɗaukar dukkanin wasu bayanina. ka aibe dukkanin komai da bayanan shiga da fitan kayana da komai da komai da kyau idan ka gabatar da wannan akwatu shakka babu dole a kama malam dabi shati tabbas wani karen nawa ne mace amana da nake kiwo yake buƙatar waɗannan bayanan wani ne maza damun. mun yana bai ga mahaifinsa nan ya zo assalamu alaikum malam sukat ali khan wa alaikum salam ya rufan yake jami'in dan sandan mu mai gaskiya yau tsan kwana hudu kenan kwata kwata ban ga na ba kuma wai sa kashe kuma na ga yan sanda amma ba abin da suka yi can Allah can Allah ka taimaka mana wani dan irfan ne eh ka ba shi ilimi sosai maimakon ka koya mai abin da ya kamata ya yi zai fi kyau koya masa abin da bai dace ya yi ba kana bukatar mahaifinka ko zan nemo mashi kuje mm. shagalin kare ki nan majalka an karar ya kika ganshi aiku kamar yake da sarki kama dai yake da buri ki yi shi din babban mai kuɗi ne ke kauce idan da a ce yau ya zo gidanmu da a yau za a yi baiko a sa ranar auren ba tare da an tsaya wani wasa ba amma shi kuma wacce gizo ya rusa mu gobe ta wa kenan waye kuwa wancan jikan naki ai shi din tamkar abin bauta yake duk abin da yayi za ki ga da akwai dalilin yin hakan ah shi ko kunya ma ba shi da ita in shi namiji ne kamata ya tsaya ya fafata ya murza gashin baki sai da kicin ya kamar falwan amma sai da ya nemi taimakon yara ma iya ji da angon ta hanyar jifansa da masara wannan jarumta ce a haka kirshina ba zan iya turewa ba idan shi cikakken jarumi ne kamata ya je wajen mahaifina ya tsaya cikin alfahari ya tambaye shi ya ba shi aure na ana fitan mutuncina, na kai wani abu kaga ga mahaifin na ta can yana tawowa. Ka je ka tambaye shi auren yarsa. Shi kenan a kawo ƙarshen lamarin yaro. Mm-hmm. Ai kuwa yau ɗin nan sai na aikata hakan. Kawai ku sa ido. Kabari zai iya zuwa kuwa? Kabari fa zuwa zai. Kin ga na riga na san shi. Idan da zai iya hakan da tun a baya zai yi. Zuwa yanzu da tuni ya biyu ne da ni. kai gauri na samu labarin wanda makocin ƙauyen mu ya zo neman aure ki an sa ranar auren kuwa? Kiri na ni kawai so nake ka amince da ni. Daga nan zan sauke baikon da aka yi min. Da biyo ka mu gudu. Wayo na shiga uku. Kin iya tsaya yana ta wasa a wajen ko? tabbas wannan lokacin ba zai iya tambayar sa na tabbatar wannan karan zai yi ba zai iya ba ya kake ne malamin majami'a kana kula min da abin bautan mu ba wayo shi ne ma sabon wata an ce sabon wata ya kama da gaske amma ba wanda ya gaya mun. yayin da cikakken wata ke tsaye a gabansa ya ce yana wani tambayar sabon wata idan kai jarumi ne ka ji kai a kulle ƙofofin kasuwa ko ku ɓuya ko ku bayyana kan ko kuma ku ce za ku gudu muddin ɗaya daga cikinku yana cikin wannan kasuwar ba zai taɓa kuɓuta daga wannan waje ba domin ba zan bar duk wata ƙofa da za a iya raunatar da tsuntsuwa ta ba saboda haka duk wanda daga cikin ku ke ganin zai iya hakan kuma 魔界走。 Sou gaba ɗaya wannan aikin mati suri ne bayan abin da ya fara a wajen wancan cinikin shine ya turo waɗannan maza a kira 'yan sanda kawai dakata gabaki ɗansu mutanenmu ne an ɗau shekaru ana gani ba za a rusa shi lokaci guda ba idan ba mu kula ba wata zai rushe domin samun zaman lafiyar al'umma rasa rai ba komai ba ne ba gaba ɗaya ku yabe su a tafi da su a gaggasa musu jikinsu a ce shugaban kasuwa shi kuma ya zo nan barka dai shugaban ƙauye. Ah, sannan ku barka dai. Bako ne da kaman bai loya ne. Yana so ya ganka ne shi yasa na kawo shi nan. Ah, barka dai. Ah, na ce ba, shayi nake so, suga ɗan kaɗan. na Shonot, da kamfanin Golden Eagle, Malam Naik, a gani na kai ɗan sa'a ne. Kamfanin da ake ɗaukar tsawon shekara ɗaya kafin a samu zama da shi wannan mai kamfani, wato Malam da Bishati. Amma kai lokaci guda ya baka damar ka je ku ganshi. Rijin ba misalin karfe 11 da rabi. ga kenan za ku zo tun karfe 11 kenan. Ka fahimta? Kai kai. baba, soro ne, soro ne aka faɗi tasa. Idan shugaban ku yana son ganin shugaban wannan ƙauye, ai sai dai ya zo nan ba dai mun muje can ba. Ka fahimta? Na ce ba, ga shayin ba su gan sosai. Da yake muna da sauraye da yawa a nan. Ki yi, Me yake haka? Kada ki taba min nan. Ki fi wannan yarinya ƴar gargajiya ce ba za ki taba wayewa ba. Ki dan bude sarin ɗin haka. Ta haka ne maza za su kware miki. Kai tur. Me wani tur? Gaba halin angon nan sun Ki sauri. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೋಗುವ ಬಾರೆ ದಾರಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವ ಬೇಡ ನೂರು ಯಾರೇ ನನ್ನ ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಬಯಸಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು दासा नंगे खासा ಪಕ್ಕದ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ನನಗೆ the sun. ಕೆಲಸ ನಂದು ನನದೇ ಕಣ್ಣು ತಗುಲು ಭಯವೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುವೆ ರಾಣಿ ಬಾರೆ ಕಾವೇರಿ ಕಾಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆನು ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ದಾಸ ನಿಂಗೆ ಖಾಸ ka zo nan me labai shin baka san cewa fullariri idan zai zo waje ba ya guda ake haɗa me yanzu me wannan zaɓe ne ya ciyo yin labai gabaki dai wallahi ma mutane ah, kenan yan siyasa sun kwashe mutanen gabaki ɗaya sun ban mu da tsiraru hmm, hmm. jinjina ga fullariri jinjina jinjina ga fullariri jinjina dan uwa dan uwa dan uwa na samu labarin kayan matuƙa jin ba daɗi da ban je wannan taron tattunawa ba kai hakuri ya labai yau din ne ina farin cikin mm, mun da zagayowar shekara aure na oh haka ne yanzu kai maka babban mutum dole abubuwa za su yi mayawa. ina san ko kaɗan ba haka bane ba ɗan uwa sai ka bani mai nake samun biredin karin kumallon da zan ci idan ba haka ba ko mutuwa zai yi hmm, amma ni ma ana neman a hannun cin abincin nawa ai wane ne zai haka wa yake da zarar raba ka da hanyar cin abincin ka mai gida ka faɗa min wane ne shi ni kuma na rantse sai na gama da shi Hmm. wane ne shi ya gama bani dukkanin bayanai mace amana ne shi din macuci ne shi macuci ne shi na rutse da mamata wannan macuci ne maza daga kira daga kira hello ba gida gaba gida sun kulle mana shagunan kai waye su waye ina kuma waye ce wannan daga wannan daga wannan hello yalla bai sun kulle mana masana'antar mu a ina su wannan ne me yasa kuma kai kuma bayani wala gitse kira gitse gitse kada ka ƙara daga wani kira domin damuwa ta iya sheƙi ka saboda nan da mintuna biyar za ka koma sifili ahalin da suka ɗauki shekara sittin suna kasuwanci yan labai dangan laka daga yaga wannan dai so ɗaya don laka yaga manyan labai zan ba ko da rayuwa ta kake so yan labai na faɗa hakan ne ba kawai yan shege na za kai mutanen da suke tunanin mai gurbi na a cikin wannan kasuwanci idan sun kalle shi zai zama musu darasi ina cewa kamar na ƙarin shekara a wuri malar redi saboda haka maza ka yanzu dubu kuma har yanzu ana sai da mai a cikinta za mu kawo muku dukkanin abin da ke faruwa suna na ganga na gode magogin fuska a'a da alama su kake ta'antai a cikin gona ta Kewa ce kuma? Ganga. Daga ina kenan? Daga Mumbai. Me ya kawo kina? Na zo yin ɗauka ne a nan. Me abin da zaki ɗauka kuma? Na zo ne na ɗauki bayanai akan yadda kuke samar da manku da kuma yadda kuke siyar da shi, da yadda kasuwancin yake tafiya. Oh. Butul! Ah. Kawai yanzu daga taka kamar wata ta ji ciwo. Ina ba zan faɗo ba. Ya rike ni sosai da sosai. Babu abin da zai same ni. To shi ba ke gani Allah sarki abin tausayi idan ya ci gaba da rike ki haka hannunsa ba zai samu matsala ba ya yi ciwo. Ni na nake daga abu mai nauyin keji hamsin da biyu ita kuma ba fi keji talatin ba ko? Kore kuwa. To amma ta zan yarda da abin da kika faɗa min? Ina da shi da tabbatarwa. To nuna min mu gani. Kai Allah wadai Allah wadai Allah wadai. Yarin abin tausayi da ta take ganin wannan bala'in abin haushi ko tsohuwa. Nothing, nothing. Dama jika na yana da ɗabi'a ta ɗaga mutane. Wannan ai ba komai bane kire shi. Sauko da yan tsanan nan ƙasa. Da kyau. Na gode wa Allah. Tsawon kwana nawa za ku yi a nan? Sati ɗaya. A ina za zauna? Na samu izinin zama a gidan shugaban ƙauye. Aha, idan kika sake kika ce can sai da karya ki. Kada ki samu damuwa ya tsana. zaki iya zama a gidanmu. <laughs> Na gode kaka. ya ke na yarwa ga shi yanzu kin yi gudun gara kuma kin zo kin tare da zago Bancan dan Allah ka ce maka amma bancan. ga madara me yasa kake ta wani murzuga shin bakin da babu shi mun dauki tsawon lokaci mai tsayi ba mu yi wasan kirkir ba yau za mu iya yi ba Wayyo. me yasa to tsoro kike ji ba wannan nake tsoro ba ina tsoron kada mu je muna doka wasan a dakatar da shi saboda kada ka manta da akwai masarauta ta uku. Ke babu wata fa masarauta da ta ba mu tsoro a cikin wannan ƙasar. Mai gida ga madara. Ke yau za mu iya wasan kiriki ba. Tuk ko kunya baka ci kake faɗa haka a wannan shekarun nan ba. Ke bishiyar tsamiya fa tana girma. Ko da rana bata dake ta ba. Kaka don Allah ka daina mun haka ka daka Ka wata ka wata ka wata ka. Karɓi wannan. Eh. Ah, oh, oh, oh, Karɓi mana. Ki karɓa mana. Me ya faru? Sirika, yau wai za ta kwana ne a ɗakin ku. Me yasa? Am, mu sauraye ne sun mana yawa a cikin ɗakin. Ki, ki, ki. Sirika? Me ya faru? Don Allah ka ta ku kwana tare. Me yasa? Mu sauro ne yawa a cikin ɗakin nan. Eh? Sauro? Eh. Bacan? Bacin me yake faruwa? Ai san ba zan yi miki bayani ba. Zai fi kyau ki kalla da kanki. Duba ki gani. Menene wannan? Rogi kenan. Zan iya ci? Bacin! kala kala kala ci kala kala kala on oh, mata idiya. ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಛೀ ಟೀ ಹಚ್ಚಿ ಲವ್ ಇದೀಯಾ ಲವ್ ಇದ್ದೀನಿ Hana, gane sai ki ɗauka kamar haka, sai ki juya shi da miyar sai kuma ki yi haka. Sina shiki Ah, ta ya aka shiki? Wayo! Kaga daman ashe ruwanka tana ganin mu. Ke ke ke ke ke ke. Kaga don Allah ku sauki ku sama mata mijin aure ko ma samu mu sarara. A ah, Kirishna, ba zan iya cin wannan. Cin sa abu ne mai sauki fa. sa zaki, sai ki zuƙa kamar haka. Nan take komai zai shige gaba ɗaya. shin ba ki bani irin yadda kika saba bani a sauran lokutan baya. Krishna, kai za ka ja nan ɓangaren da bakinka, ni kuma sai na ja nan ɗauke Ɗauki bakinki daga nan manya! Tana ganin mu ashe. me yasa zan biya ka a wannan shekarun namu? Abubuwa suna ta faruwa a nan, ina wannan tsohon ta tafi ne? Eh, me yasa kike da daga murya ni yayin da nake kallon wasa mai daɗi? Wayo, shi ke ni ita ma sadaka ta gan mu. Kai kwanta a nan, ni ba na je can kasa na kwanta. Ke ke ke, amma wasan namu fa. Kai ke wai. Kai da wannan. Wayo, shi ba ba ta waya ta ya mutu. Ko me zai ci gaba da faruwa a can? ni da Ubangiji ka cece ni na roƙe ka. Yallaɓe ka sake tunani. mutanen wani kawai tunanin su ba irin namu bane kuma mai wannan lamari ba zai kasance riba ga kamfanin mu bayan labai ka tuna da abu daya kuɗi kan yi siyan komai za mu watsa musu kuɗi ne za ka ga yadda za su biyo bayan mu kamar karnuka Afirka Kudu. Babban ɗan kasuwa lamba ɗaya na ƙasar India, mamallakin kamfanin Golden Eagle, a yau din nan yana tare da mu a nan wajen. Shi da kansa kuma za mu so mu san menene dalilin wannan ziyara ta sa. Jinjina ga mu, jinjina ga sojojin mu Kamfanin Golden Eagle ba nawa ba ne, naku ne daga wannan lokaci. Ba sai kun ɗauki man kun je daga wannan shagon zuwa wannan shagon domin sai da shi ba, ba bukata. kamfaninmu zai tsago kafa ya zuwa ƙofar gidajenku kuma tashin farko zan fara baku karo dubu goma domin kafin alƙalami kamfaninmu ya tsaya yadda cewar man da kuke sayowa a kasuwar rufi 150 shi zai sayo wannan man naku rufi 200 to shi da ko wani wanda yake da tambaya akan wannan lamari kai abun bauta ne ya kawo mana wannan nasarar wanda tsayawan tambaya kowa ya riga ya mace ko ba haka ba kwarai ko mun amince daga ta Oh, wannan ne ma wai? Shin ka zo ka siya ne ko kuma ka siyan mana? Na zo siya ne. To me za ka yi bayan ka siya? kware kuwa, wa zan yi. Oh, kowa nan ya yi kuskuren ganin ka a matsayin mai kamfani. Haka zalika ne ma na yi kuskuren ganin ka a matsayin mai kamfani. Amma kai ba mai kamfani ba ne, dillali ne. kai krishna me yasa zaka kirawo shi da dillali malam malash kai kake siyan gyada ka fita da mai daga cikin ta sannan ka sai da shaguna su kuma mutane za su zo siya a wajen su ka kenan kai ne mai kaya domin yadda da haka to shi kuma wannan mutum ba haka yake so yi ba yana so ya siya a wajen mu ne sannan ya je wani wajen ya siyar me ake kira mutumin da ya siya kaya a wajen ka ya je wani wajen ya dan ƙara riba ya siyar dillali kenan hmm. to kenan tantama suke yi akan neman mallakin kamfani ne ko kuma dillali ne ni ina san ko kaɗan domin ta tabbata kai dillali ne saboda haka bannan wajen yin labai dillali shin nawa ne farashin manka dogarwa daya rufi 140 to bayan ka sai wannan rufi 200 ta yaya ka sai da shi rufi 140 wannan ba abin da ya shafi ka bane ba dan uwa to mu kuma ai abin da muke so mu sani kenan dan uwa idan har a cikin dukkanin wata ganga guda zaka dinga yin asarar rufi 60 to tabbas mu shakka ba za mu samu wata matsala daga gare ka dan uwa tun shekara takwas da su gabata kamfanin mai na yake matakin farko a cikin ƙasar indiya ban taɓa fuskanta asara ba a gare ka hakan yi kyau To amma yanzu bayan ka siya daga gare mu mu ne za mu sai maka da man a mu? ina ba zai yi ba kamfaninmu ne zai sayar da man dole kamfanin golden eagle ne zai sayar da man da sunansa saboda haka kenan mu kuma dukkanin shagunan mu sun mutu ba to kirshina kenan shagunan mutuwa za su ai ba iya wannan ba ma korar ka zai daga shagon naka ga baki ɗaya ma me kenan wannan jikan fodi bari din da yake zo ne zai rasa duke kakanninsa ina shi dai wannan shine dillalin kai kuma kai ne mai kawo kaya kai kawai kaya zaka din kawa wannan kamfanin nasa na golden eagle to da mun ba mutane muke siyo da kayan nan ba kamar yadda muke siyo da mutane shi ya kara mana farashi ne ya sai man daga hannunmu wacce asara muka kenan yanzu haka ba muka samu ba da kyau ka ga baki dan sun fahimta kai ka ne kawai baka fahimta ba me matsalar ka ne dan saurayi kwarai kuwa kirishina a wannan lamari ba wata asara da zami asara kai sitara mu mazo nan na'am na'am na'am me sunanka sitara mu mana cikakken sunanka wato me hau daga sitara mu <laughs> me hakan ke nufi kenan shekaru talatin da suka gabata muna da wani katon shagon sai da kaya Jibge ne fa sosai ahalinmu shi ne kasuwancinsu muna sayar da sari da fatari babu abin da ba ma sayarwa har da ɗan kamfai to me faru ina ga zuwa yanzu tsawon shekaru ashirin da biyar kai wata rana sai wani kamfanin kaya ya zo daga mumbai suka ce za su kara mana kaso ashirin idan muka ba su dukkanin kayan da muke da su a cikin shagon mu. haka mahaifina ya amince kowa da kowa ya amince tsawon shekaru biyu kuma yana tafiya yadda kamata amma daga baya me ya faru kwatsam gabaki ɗaya sai suka yi ƙasa da farashin kayan suka karya su suka yi raga-raga da su saboda babu yadda muka iya haka muka yi asara sosai aka kulle shagon mahaifin nawa to me yasa kulle shi ba a riga an san ku a gabaki ɗaya gari ba ba sai ka sake buɗe shagon ba to ai dukkanin kwastomomin da suke zuwa shagon namu sun koma wajen 'yan waɗancan mumbai ɗin kaga idan mun buɗe ta yaya za mu samu kwastomomin namu haka muka fada cikin matsanancin bashi mahaifina ya sai da gidansa da dukkanin kadarorinsa ya biya bashin da ƙarshe kuma wata rana ya rataye kansa wace rana ita ma mamata ta ta sa guba a cikin abincin gidan ita ma kuma ta ci mutane ashirin da biyar ne a gidan namu gabaki ɗan suka mutu ni kaɗai ne kawai wanda ya tsira saboda na tsira ne ma yanzu yasa nake siyar da magogin fuska ka daina yin kuka ko ba komai yanzu kana rayuwa da ƙafafunka? kirishna duk wanda ya zo ya sayayya a cikin mu, muna bashi magogin goge fuska guda biyu ba mu taba sayar da magogin fuska domin a ba mu kuɗi ba amma gashi yanzu ni ina sayar da shi domin na samu na rayu don samun abin da zan kai baki kirishna kawai da shi cewa nake ya sai magogi a sai magogi a sai magogi yanzu ga baki dan kun fahimci abin da nake kokarin gaya muku ba ba zan taba sai da maina ba ni ma haka ni ma ba zan siya ba ni ma ba zan taba siyarwa ba ni ma kuma hannu mutu ba zan taba sai da nawa ba ba zan siya ba ni ma kai dillali a wannan gari ko magogin goje fuska ba za ka samu ba ina fatan yanzu ka ji hukuncin da suka yanke don haka za ka iya tafiya Wani ne? Redi! Kulla redi! Ya kai! Da alama dai kamar katuwar giwa ta sha sambaɗe-baɗe a gaban nan tsaho. Abu! Me kake cewa? A tashar TV mai lamba 202 na gani yadda ka sha sumbaɗe ba da a gaban waɗannan mutanen ƙauyen kasa kufe labai. Cikakken ɗan kasuwan nan wato Debi Shati a yau yayi matuƙar kunyata a gaban 'yan ƙauyen Guludugar da ke kasuwancin sai da kuɗi. Kai tsaye muna kawo muku wannan labari ne Ni ma fa na shiga wata ƴar tantama yanzu da me zan dinga ka kenan? Mai kamfani ko kuma dillali? <laughs> Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, ni ma na biyo ka tafi? Eh? Krishna, can Allah ka daga yalin kyalin ka tafiyar ka. Ai, manya ne fa kawai suke zuwa can ɗin. Ka shiru, shiru. Kai? me k e faruwa wannan shine ba sha na lidancin na gasa ba y a y i saboda Allah a ce har yanzu ban girma ba kai ne da kyau Chile baby, no chile baby, no chile baby, no chile. ನಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ತಿಂದು ಕುಂತಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಠಕ್ಕನ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಿಮಗ ಶೇಕು ಹ್ಯಾಂಡು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೈಯ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಸಣ್ಣಿ ಬಸಣ್ಣಿಪ್ಪ ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ ಬಜಾರು ನಮ್ದ ಐವತ್ತು ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ ಬಸಣ್ಣಿ Sessiz ಬೆಂಕಿ ಪೆಟಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಂಗ ಒಣಗೇವಿ ನಾವು ಗೀರ್ಯರ ಗೀರ ಸುಟ್ಟು ಹೊಕ್ಕಣಿ ಬರಗಾಲದಾಗ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸೇವಿ ಹೂವು ಪಾಟಿ ಪೆಣಸಿಲ್ ತೆಗೆದು ಮಾಸ್ತರ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿನ ಮ್ಯಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಳತಿ ಹೆಸರು ಕೆತ್ತಿದ್ವಿ ನೀನು ಅವತ್ತು ಸಿಗಬಾರ್ದಿತ್ತ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ ಇರ್ಲಿ ಬಾ ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ ಬಜಾರು ನಮ್ದ ಇವತ್ತು ಬಸಣ್ಣಿಬ್ಬ ಬಸಣ್ಣಿಬ್ಬ ಬಸಣ್ಣಿಬ್ಬ ಕಳ್ಸೀರಿ ಮೊಣಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಯಾತಕ ಉಡಬಾಕು ಯಾಸನ್ನಂದ್ರು ಅದಕ್ಕ ಮಕಮಲ್ ಟೊಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮ್ಯಾಲ್ ಯಾತಕ ಇಡಬಾಕು ಬುಕ್ಕು ಮಾಡೇನಿ ನಾ ಇನ್ನಲ್ಲೋ ಚತುರ ನಾಟಿ ನಾಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೈಡಿನಿಂದ ಥೇಟು ಶಿರಿದೇವಿ ನಾವು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕದ್ ಕಲ್ತಾಗಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೇವಿ ನೀವು ಬಂದಿರಂತ ಎತ್ತು ಸಲುಪು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಸಣ್ಣಿಬ್ಬ ಬಜಾರು ನಮ್ದ ಇವತ್ತು ಬಸಣ್ಣಿಬ್ಬ ಬಸಣ್ಣಿಬ್ಬ Yau zan koma Mumbai. Mu yi selfie ɗaya? Ba damuwa. Sai wani lokacin ki. Na gode. ne kaka ya kike? Kai ba salungu me yasa yan sanda za su kawo ka nan wani kuskure ka kara aikatawa a wani Ina ba kamo wanda suka yi ba ai yanzu ni minista ne sun biyo ni domin ba ni tsaro ne. Ah, ah, ah. Barka da yalla bai. Oh babban dan siyasa yau a cikin gidan namu maraba da zuwa. Zan iya shigo mai magana yalla bai. Eh kwarai shigo mana shigo. Barkan ki dai. Me yake tafa da kai? Batu ne dama akan wannan aikin na tarmal. gwamnati ce take so ta sake gabatar da wannan aikin yallaɓai. Jin tsawon shekaru 25 da su gabata wannan kasuwa tana ƙarƙashin ƙarfin ikonka. Idan ka tunatar da mutane za su iya kayan ba kasuwar. Kaga idan ya so daga baya sai ni da kai matsaya mu tattauna. mun zo ne domin mu gabatar da aikin mu a cikin wannan kasuwa muna fatan mutane za su ba mu haɗin kai saboda haka jama'ai ku fara gudanar da aikin ku kasan abin da ya faru tsawon shekaru talatin da suka gabata mutanen ƙauyuka guda goma ne suka tada babban zanga-zanga don tsayar da wannan aiki saboda haka idan ya zama ku sake cewar za ku yi kuna ganin za su shiru ne ka zo har kofar gidanmu ka runkwasa mana kofa ka ne mun buɗe maka kofa ka shigo mun ko buɗe maka kana tsammanin cewa za mu sa hannu mu rungume ka ne kana ganin kai mai basira ne mu magawa ko ba ka ba ka zo ranar da muke yin shagali don haka ci abinci ka tafi kai me kake a nan gwaji mana muke yi kai na ce ka sako sako kaka da takalman sa fa ya hau kai kaka ki rabu da shi zan ga ah, amma yaro to muje muje muje muje fata an dari fata su me cha suri me yake wakana a nan me yasa kuma hanyar yanzu ba ku ɗauki abinci kun ba kowa ba baba tsoro nake ji kai wani abu akan abin da yake faruwa a can eh yarinya ta me yasa take tsorata ba ga nan ina nan ba komai zai da kun kowa yin wake ce ku ba kowa abinci ce ku ji nan, baba shikenan kai tsaya nan Wa baka izini za ka ɗauki ƙafa kawai ka shiga shagona eh? Kai eh, suri, dakata suna yin aikin su da ka bari su gama su tafi. Idan ya sun mai magana daga baya. Kai, yi min shi dudala A tunaninka ban san wacce harƙalla kuka kai da minista a tsakaninku ba ko? Kai ba fa ka bane ba. Hmm, shin nawa ne ya biya ka? Me yasa zai cin hanci? Kai, waye kai? Ka gintse bakin kai gefe. Maza, आपका diria para Zubá. a cikin wannan daren menene abin da yake tafi da ku me aka mun zo domin mu ceci ƙauyenmu ne mun riga mun yanke hukunci ga baki don mun riga mun san waye kai mai hukuncin da kuka yanke Domin mun dakatar da wannan aikin na tamal mai kamfanin igile ya mana alkawarin zai taimaka mana amma mun yarda cewa za mu dinga ba kamfaninsa na golden eagle mai suri a tarihi babu wani bako da ya taba taimakon wani manomi ko da so ɗaya ne kuwa idan ka ce za ku bi shi saboda zai ƙara mu kuɗaɗe to daga ba zai daina siyan man naku ne kun ga kenan waye zai dinga siya zai ce muku daina samar da mai kun ga daga nan ko menene abin da za ku kai kada ka suke ƙara shiga cikin wannan maganar wace rana kai kana mu amincewa gashi nan rayuwar mu za ta rushe saboda kai kamar yadda ta faru shekaru talatin ba za mu haɗa kanmu yaƙi lamarin ba me matsalar a baya ma da muka yi da ko kuruciya ma a jikinmu amma yanzu fa eh uku nake da su mata wanda zan aurar da su waye zai kula da al'amuran gidanmu ko me zai faru a kodon shi kan ma a ɗaya yake, yanzu ko me yake damun ku yanzu ma ya kan ma a ɗaya yake, ko so kake yanzu yanzu a iya tinke ka gani ne eh? duk wanda zai ba kamfanin golden eagle sa ya yi gefe guda kai wannan hukunci ka yanke saboda kuɗi kawai har abada ba zan taɓa sai da kasuwanci na ba kai dai wannan hmm. kalmar al'umma ita ce gaba suke wa kansu hukunci ko ba haka ba ne Duk mutumin da ya saba kuma rayan al'umma zai ya fita daga kasuwar tamu ku da shigowa ahalin golden eagle kana kallon wannan abu babu abin da zai canza yaro ta'o Jawo mu je. Wannan mutumin kafiyarsa ta yi yawa. Bai kamata kasance haka ba. Wannan hukunci naka ba daidai ba ne. Jinjina ga kamfanin nan di mikiya. Um. yayin da dutsunanin suke haɗe waje guda me yasa kai ka ware yaro Hello, na kammala aiki na da gaske. Kware kuwa, nan da mintuna ashirin zai faɗi. ya ne labai babar ɗin ka ciye ne ina kawai dai rana ce take dalle mun ido so ga ruwa ya labai ko dai ka gaji ne ya labai ka shigo ka dan huta nan Peruadaço! Hello. Kai kai, me wannan? Wannan wanda banzan sauti ne haka? Nandi, Nandi. Yanzu ka iya ji sosai ba? Oh, bayan na yi batali da kai na fito da kai daga cikin kasuwar ka sha-sha-sha har yanzu farfasar jininka. ba ta sokoboko. in dai zan daga kaina na kalli sararin samaniya to tabbas ta za ta bunƙasa ta yadda babu wanda ya isa ya rusa ni haka zalika ba wanda ya isa ya ƙasa da sauti na ka yi amfani da ƙarfin izza da kuma ƙarfin kuɗi ka ragargaza komai ka shigo cikin kasuwanmu amma ka sani cewa wannan ba komai ba ne domin iya ni kaɗai na kawai zan shigo cikin garinka kuma na shigo cikin kasuwancinka na rusa ka na kafa kaina kai kai kai ko ma ya ka kasance ka sani ni sarki ne anan ba wanda zai ƙetaro sai da izini na <laughs> kai dillali ka sani jirgin ƙasa ba a tare masa hanya gani nan zuwa gare ka idan kana jin ka isa namiji ka dakatar da ni suka dogara da kansu. Kirishina ba ni jakaka. La la la la la la la la la waye kai? Krishna? Ina da kumani da sai babu kuma? Ba nan za ka kalla ba. Maza karɓi wannan, maza kai wa kaftin. Kaftin kuma? yi dan wa, aje wannan a gefe, maza ɗauki wannan. Kai maza kai wa kafcin yanzu. Kafcin kuma? Wane ne wannan kafcin ɗin wai? Ni ne, ni ne, ni ne, kaftin jagan Mohan, me kake bukata? Kai, kai, kai, ga kada kyakkyawa, aiki ka sauyi da ne da kaina. halidu durga. Da masa kana wani tsagi ne ko kana wancan tsagi? Wani tsagi ke? Yakin duniya na farko da yakin duniya na biyu. Koriya ta kudu ko kuma Koriya ta arewa. Domin da yiwuwar cewa za a iya samun wani gundume man yakin za ka fi samun aminci idan kana rukunin mu. Mu muna tare da Amerika me ka ce? Barka dai kaftin. Barka dai ke. Ina lafiya. Cigishna zo mu je na gabatar da kai wa kakana. Kai. Ka sa ido a kai. Ai da mun tuni ido na akan ce yake kaftin. Tsirdalla. Ba akan ce ba. a kasa za ka sha ido. Wuri <laughs> ɗari biyu da arba'in. Wuri ɗari biyu da arba'in. Idili ɗari uku da sittin. Idili ɗari uku da sittin. Kaka. Da kuma ɗari da tamanin. Me haka? Bishiyar kwakwa ce ta shigo cikin gidan namu ne? Kaka wannan shine Kirishina. Barka dai. Oh. Kirishina, ganga ta gaya mu komai a kanka. Ka saki jikin ka ɗauka cewa nan ɗin gidanku ne. Gaji? Zan kula da komai kaka. To mu je Kirishina. To mu ci gaba da yin lissafin. Eh, a ran ɗari tamanin. Kai ba kira mutunci ko? Kaftin jagar mu hanyar na so ya magana da kai fuska da fuska. Ina jin ka. A bani albashi na. ina riga na biya ka. Robin sha biyar ka bani. Ina sauran albashin. To nawa ya kamata na biya? Robin talatin mana. karɓar Karɓanya mana. So ku da so karɓanya mana. Sai an biya mu za mu ci gaba da zama idan ma gam tafiya zan yi. Kwarai Lissafa mun dubu ɗari uku a raba so talatin. Sannan a ƙara da rofi dubu tara. Dubu arba'in da ɗaya. A raba gida uku. Kowa zai samu dubu arba'in da bakwai. Dubu arba'in da bakwai? Kenan a duk wata dubu ɗari da saba'in nake yin asara. kun ga idan ne ma duk wata za ku iya biya na rofi dubu ɗari da saba'in to za ku iya zama idan ku ba za ku iya bacci ku tafi. dubu ɗari da saba'in kuma me yasa to ba kai ne wannan ake wa aiki ba. ko ku ba ku kuke amfana ba. kai kai kai wayo sun gudu labai labai eh, na jinjin na mai labai na gode a cikin kaso na labai a kara min ko da rufe dubu biyu ne. ba zai yi mu hakan ba a wannan karan fa dole za ku ba wannan gidan. Eh, to yi kenan amma shi kenan ƙarshen gidan ya zo. Krishna. ga baƙin shayi garin mumbai yana wa kowa maraba kuma yana ba wa kowa sabuwar rayuwa amma aikin da ka zo yi a nan abu ne mai matuƙar wuya babu wanda zai iya faɗa da dabi a cikin wannan gari saboda dabi abin da yake faruwa a wannan gari kamar tsarin sa ne me zai hana kawai na samo ma wani aikin kirshina ganga ina kasuwar man kuli take a cikin wani abu gabaki ɗaya ba gishiri ba magi babu komai a cikinsa kullum sai ƙara tsada yake amma kuma ɗanɗanon sai guwa yake yi a ganga mm? ba za ki zo ki ci abinci da ɗan wanke ba za ki wuce ki tafi waye wancan kuma krishna ya zo nan neman aiki ne oh a haka da yayi kama da mutanen da za su iya ba mutane ɗari yakin yi amma shi kuma ya zo neman aiki a shi ke da minti biyar kai zuban mana maza ka ɗauke shi ka kai shi kasuwar man gudu. to shi ke da Kai, ka iya mota ne? Eh, na iya labai. Aha, wannan kasuwa ce mai haɗari idan ka suke kai kuskure a nan za su yi ma sambare bare saboda kada ka je ko ina ka a nan ka zo bakin gateway india a yau karfe 11 <laughs> Eh, wai wancan. Ah, haka ya ce mun wai kai mutumin kirki ne. <laughs> To idan mun je gangama ka faɗa mata wannan kalaman. ha ah, Shaka babu. Me za ka ce mata? Zan ce mata dan wancan mutumin kirki ne ya kula da ni sosai da sosai. Kai ni ba dan wancan bane ba. Ni din <laughs> me yasa ma zan gaya masa? Maza mu je. Zauna da dan wa. Ya yanayin garin Mumbai din namu. Kasancewa ta sabo a garin. san ba na jin daɗin sa. Tambayar da wa da tiya a ƙauye wadda ka rikirkita shi ga baki ɗaya kasa baka amsa tambayar ka. To ni na zo nan ne domin na baka ita wannan amsa tambayar. Bayan ya gama karatunsa a wajen ƙasar Indiya bai dawo gida a kauye ba. Ya dawo da wani kamfani na White Oil. White Oil kowace ganga ana sai ita rufi talatin man san ko kaɗan ba shi da wace kala ko ɗanɗano ko kuma ƙanshi wannan mai yana zuwa ne ta wata barauniya hanya mu Idan muka cuɗanya shi da man gyaɗa, kai tsaye zai koma man gyaɗa ne. Haka zalika idan muka cuɗanya shi da kwakwa zai koma kwakwa ne. Krishna, kamfanin White Oil, kamfani na ne. Kasuwancin da na suka ɗauki tsawon shekaru su tun suna yi ne. Amma ka ya kare fuka bikin wannan kasuwanci. Ni ma kuma ya fitar da ni daga cikin kasuwa gaba ɗaya. Me yasa kuma yanzu zaka dinga taɓa cinyata? so nake yi ni kawai na gana shege shi ina so ga baki ɗaya na ga a rufe babin wannan mutumin <laughs> za mu iya yin wannan harkallar? Krishna Rana Krishna a hankali. Yala bai kai ne? Kai ne kake kawo shayin? Ai can karfe hudu na asuba nake tashi yaro. Domin kuɗin ai kamar na ne, dole na kula da ku. Kai ba ni ba ni ba ba ni mana ka ba ni. Ah, me yasa za ku zo ku zauna a nan yau ba za ku yi girkin ba ne? To ai mu ma muna so mu ga mun girkin kam. amma ko muna bukatar man gyaɗa. Amma a ko da yaushe idan na siyo mai ba tsawon sati ɗaya ke ba, ya kai wannan ya ƙarfi. Shi ke na to, maimakon amfani da mai, kawai mu je mu amfani da ruwa. Hmm. Kai! Zargi na kake yi, maimakon barin ka zargin juna ne da kai, kawai zan je in bashin banki, shi da kai na mutu, bara in je! Kai hamago, kai da baka da cikakken aikin yi, ja za ka samu bashi, ku je ku shirya komai bara in je in siyo mai ɗin yanzu nan. <laughs> ko ga shi kenan mun samu riba a wancan man da ya rage, iya ku ce. Kaka, ina za ka je ne haka? Zan je na siyo man girki ne, ka wanda je na siyo maka ya labai, kai kirshina. ga ka da tulunan mai da yawa a nan. To me yasa kai ba za ka bani a ba ko da lita biyar ne me yasa ba za ka bani ba ne a ba haka ba ne labai akalla da akwai tulunan mai guda ɗari a nan. cikin mota biyu kuma na baro su a can ƙauyen mu idan zan dinga sai da lita biyar kenan ta a hakan zan cimma kasuwanci na hmm, Kirishna, komai fa da ka sani daga sifili yake farawa. Dukwan ruwa kwaya ɗaya zai iya zama ƙaton teku. Shikenan to, maimakon lita biyar kawai zan shi jirka ɗaya ka bani jirka ɗaya kaji. maza karbi a bana bukatar kuɗin kai labai karbi mana a cikin kasuwanci ba a taba cewa a maza karba hmm. shago mai lamba 32 a cikin kasuwar man gyada sunansa shukat ali tsohon abokina ne kaje ka ce masa ni ne na turo ka shakka babu zai taimaka maka to na gode sosai labai ka gama aikin ka ni kuma zan jira ka a wajen wancan gokin na shibaji yanzu yanzu nan so yaya kai wane ne kai ya baka izinin shigowa wannan kasuwa? Zan je shago mai lamba talatin da biyu ne. Oh, Kandad wala'a kai, maza kai masa magana. A ka wannan kasuwar fani furi ce da kowa zai zo ya sa wannan kasuwar mankuli ce mai ake cewa. Ka samu sahalewa a wajen kungiyar 'yan mankuli? Ka samu sahalewa a wajen hukumar kula da tsaftar abinci? Kungiya ba, ka samu sahalewa a wajen hukumar 'yan sanda. A to koma da ka samu duk wannan sai ka samu sahalewar mu saboda haka maza ka nan. Kai! Aka ce ka tattara ka bannan. Yalla bai yalla bai yalla bai da ka yalla labai Abin da muke ci kamar abin bautan mu ne. Abin bautan ka to bari an bade shi sai mu ga yadda zai yi. Kai! ina taimaka mutanen da suka taimake ni sannan kuma zan yi faɗa dukkan wanda ya ce zai dakatar da ni kai kai kai kai da daga ta daga shin mai ka zo siyarwa ne nan ko kuma kisa ka zo yi ne ba ka kai da kirishina ba wannan wanda sadu shafe turo ni ne suka ta ali kan shago mai lamba 32 duk da kasancewa mu nan cikin tsanani muke gudanar da kasuwancin mu idan ka ce fada zaka yi irin haka ka manta da kasuwanci ma zai maka wahala ka rayu saboda haka dan Allah ka tattara ka ban nan Hai, kuna ji? Ni san kuka dan ban da alaka da wannan mutumin. Jan Allah na roƙe ku kada ku cutar da ni. Kada ku cutar da ni na roƙe ku. danwa danwa can Allah ka ce maka mun nan kofar shago na ne ka cacara ka aka nan na roƙe ka yanzu dan uwa da ka so ka tsaya a nan dan Allah ni ce zan gudanar da kasuwanci na kenan ka ce maka ka bannan danwa danwa da ka ta dan wannan amalakin tamu ce dan Allah ka ba mu kayan mu Thank you. ka da yawo a kan titi haka bayan sauraron maganganunka a cikin waya zuwa yanzu na yi tsammanin kama mai rabin kasuwar amma sai ga shi ka kasa samun ko da ɗan wajen da za ka tsugunna ka yi rashin nasara ba tare da sanyawa albarkar wannan dabi ɗin ba ko da ɗuwan manka ƙwaya ɗaya ba za ka iya sayarwa a cikin wannan gari na mumbai ba yanzu ta za ka rayu kenan ta za ka dinga ciyar da kanka ko za ka siya min da man ne ka ci mutunci na ka kira wanda dillali yanzu dai gashi kamar haka a yanzu ka koma kai na dillalin gaskiyar da ka sanya ka a cikin koma ta kawai a wajen kowa a cikin wannan kasuwa ni ne jagora kai da bakin ka faɗa ni kuma na tabbatar ma da matsayin ina matukar so na ga an kalubalance ni Kai, wannan taron mutanen na me? Wai kowa ne yake son abincin da ka dafa, gaba kidan sun zo da su da wanda ya girkin, gaba kidan su da gashi ɗin na magoya bayan ka ne. Ah, mm, me yake faruwa ne ya labai? Kirshida wannan shine malam Mada Brady, wannan kuma malam Fulani, wannan kuma Sabu Nayak, shi kuma wannan joni Raja ga Katar Sink, ga malam Sadifa a gefe kuma. Chattarji gaba kidan su da gani sun yi aiki a wannan waje. tamkar da ni din na halin yanzu sun samu labarin cewar yau abincin da aka yi na rana yau ya yi daɗi amma mutane abin da suka iya fahimta shine kawai abinci ya yi daɗi yadda ya kamata sai dai ba san cewar da man kulanka aka yi abincin ba <laughs> saboda haka duk waɗannan da gani sun zo ne domin sai shi wannan mai naka kai wannan rashin adalci ne mai ne mai muhimmanci ba ni ba ni ne mai muhimmancin ai ni ne girkin ni ne na ji tawalin dukkanin wasu kayan da ɗanar da za a sa na zuba a ciki sannan na ji tawalin wasu kayan da za a sa na zuba a ciki idan da ce yawa asibiti kuka jani za a kama kai ka faɗa musu ko kuma na je da kai na oh, rantsa masa da ɗan wanda sun gano shi kai kusken da Allah kai. kallon me kace kake yi kuma. masa ka ka fito da jarkokin manka ka yi kasuwancinka. shikenan yan bai. ಯಾರೇ ಬಂದರು ಎದುರ್ಯಾರೇ ನಿಂತರು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವ ಯಜಮಾನ ಜೀವ ಹೋದರು ಜಗವೇನೇ ಅಂದರು ಮಾತು ತಪ್ಪದ ಯಜಮಾನ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಇಂದು ಸಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಂತ ನೋಡು ಯಜಮಾನ ನಿಂತ ನೋಡು ಯಜಮಾನ ಯಾರೇ ಬಂದರು ಎದು ಯಾರೇ ನಿಂತರು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವ ಯಜಮಾನ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯಾರ ಹೆತ್ತ ಮಗನೋ ನಮಗಾಗಿ ಬಂದನು ಮೇಲು ಕೀಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಬಡವನು ಗೆಳೆಯಾನೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತಲೆ ಹತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತೂರ ಒಡೆಯಾನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಂದೇ ಬೆವರು ತಾನು ಬೆಳೆದು ತನ್ನವರನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಗುಣ ನೇರ ನುಡಿಗೆ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಂತ ನೋಡು ಯಜಮಾನ ನಿಂತ ನೋಡು ಯಜಮಾನ ಯಾರೇ ಬಂದರು ಎದು ಯಾರೇ ನಿಂತರು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವ ಯಜಮಾನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದುರು ನಗುವಂಥ ದೀಪ ನೋವನ್ನು ಮರೆಸೋ ಮಗುವಂಥ ರೂಪ ಯಾವುದೇ ಕೇಳು ತಾಕದು ನಿನಗೆ ಕಾಯುವುದು ಅಭಿಮಾನ ಸೋಲಿಗೂ ಸೋಲದ ಗೆದ್ದರು ಬೀಗದ ಒಬ್ಬರ ನಮ್ ಯಜಮಾನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಂದ ಇಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಸವಾಲು ಏಳು ಬೀಳು ಆಟದಿ ನಿನ್ನ ನಡೆಯೇ ಕಮಾಲು ನಿಂತ ನೋಡು ಯಜಮಾನ ನಿಂತ ನೋಡು ಯಜಮಾನ जगच्या मे ಹಾಕ wai na siyo katin waya ne na rofi ɗari amma kullum wannan katin nan sai ya kankare katin ya sanya shi a cikin wayarsa ba tare da kowa ya sani ba kallon gani saboda Allah. To amma kuma ya kama ba kankare katin ba. Wayo dan wa ni ma duk sai na ga hakan gani nake yi kamar ba kankare ba amma tabbas katin yi amfani da wannan katin sai bayan ya kankare sai ya samu zai ba mai kyalle ya gyara shi kamar ba kankare ba kai yi sai na. Dakata, kaftin. Nam nam nam wa kira na ta waje. anan ake kiran ka kaftin ya kai ne kaftin da ka yanzu dukkanin wani katin waya da shankar zai sa kai ne zaka dinga biyan wayo Hello, Ganga? Kirishna, na ga kabiri tana tafiya a kasuwa tare da lauyan da Sheti. Hello? Tun safe ban ganke ba kina ina ne? Ah. na tafi gidan ƙawata ne. Ta haihu ne shine na je na ganta. Yanzu fa? Amma yanzu ina kan hanyar dawowa. Wane ne? Wane ne? Ba zata! Murna ƙarin shekara! Murna ƙarin shekara! Murna ƙarin shekara ka bari! Murna ƙarin shekara! Maza ki wuri, barka da murna ƙarin shekara. Hure mana, ke na ce ki hure! Ci, ki ba kowa ya ci da ke. me yake faruwa ne ka biya jariri ne mace aka samu ne ko namiji mace ce ah. tun da kika zo gidan nan kamar ba kya jin daɗi shin kina kewar gida ne ko kina kewar mahaifinki ne ko kuma nan ɗin ne gaba ɗaya kika ji ya gundure ki kai haifi min kirishina gaskiya ba gidan ƙawata na je ba ofishin debi shati na je saboda yan ƙauye sun kore ka ka dawo nan ka fara kasuwancin ka kuma ka yi nasara kirshina amma a can rasa komai namu barka da yin labai ƙananan yara mata uku kake da me yasa da ka ƙoƙarin shirkinka idan kana da matsala ba za ka iya zuwa wajena ba ta yaya zan iya kallon fuskar kayan labai yanzu ce ba za su man mu ba sannan ba su biya mu kuɗin wanda suka karɓa daga hannun mu ba kuma ga shi ba za mu iya saidawa da kowa ba idan wannan abu ya ci gaba da faruwa to baki, dan mu shirya kamar ah. domin magance matsalolin mutanen ƙauye mahaifina ya ba da rancen dukkanin kadarorinsa yasi da dukkanin wasu kayan sarƙa da mahaifiyata take da tsawon wannan shekaru wannan shine lokaci na farko da daga babana yana shan hayaki shine na kirawo lauya domin kawo ƙarshen dukkanin waɗannan matsaloli. Ba ni ne mai yanke hukunci ba, ni kawai shawara ce tawa. Idan har sun samu mafita a kan lamarin, ya zama da ki zo Mumbai. Mm, shi Zauna! Ina ji. Mutanen ƙauyenmu suna fuskantar matsaloli da yawa, don Allah ka su yi min kulinmu. wannan na cika kawo min mazaban nan a baki ba baki ba ya kuri zauna mana da kyau nuna damuwa akan mutanen ƙauyen ka hakan ya burge ni amma wannan shashashan bakayon a tsike ɗaruruwan mutane ya ci min mutunci ya kira wani da dillali ni din nan wani ne dillali shi kenan na faɗa masa ya ce min kawai na yi haƙuri amma aka yi manta da ni yanzu duba ki gani idan har bai shirya ba na haƙuri a kan al'ummar ƙauyensa ba so tsaya ni kuma da nake neman ba da haƙuri guda ɗaya kawai zan kyale ƙauyen ki kawo shi nan ki ce ba da haƙuri sau ɗaya kawai ya ce na ya haƙuri daga nan ni kuma zan siya ga baki ɗaya man ku. saboda haka kenan idan na je durƙusa kafafunsa na bashi haƙuri shikenan an kawo ƙarshen matsalolin mutanen ƙauye yanzu wannan shine gaba ɗaya abin da ke so a'a duk lokacin da cire shinaɗi na ya durƙusa ya dafa kafafun wani to rana ta ce ta ƙarshe ni zan koma gobe ubangiji zai kula da komai ke da aka yafe ki a matsayin ya mace in dai har zaki iya sadaukar da rayuwarki ga mutanen ƙauyen ki haka to ni kuma da na kasance namiji fa sai na kasa yin hakan saboda haka mu je gobe ya ne an ba ku lokacin ganawa ne ka je ka ce masa krishna ne shi da kansa je ba da lokacin me dalilin ziyarar na zo ne domin na ba da haƙuri ga da sheti wane ne krishna kai ne ka zo ka ba shugaban maƙuri hmm? to ka sha lemu ka shigo ciki aha mu ko gida ki da shi na. A ah, tashi mu je. Hmm. Ina ji, da me zan iya taimaka muku? Bisa damuwa da halin da mutanen ƙawon ke ciki, a wace ranar na yi maganganu masu tarin yawa. Saboda kana fushi da ni, na samu labarin ka ƙi siyan man su. idan har ne maka wani abu wanda ba daidai ba ka yafe min jala ka sai man waɗannan mutanen ƙauyen wannan zance yana daɗin sauraro ya yi kyau kasancewar ban yi tsamanin haka da gare ka ba shi kenan na yi farin ciki kada ka tunanin ba da haƙurin ko iyani da kai za ka yi sai ka yi a gaban mutanen da ke wajen a wancan lokacin ka gane kalli gani kirishi na ɗinku ya zo yana ba na haƙuri daga wannan rana zan tattara na rabu da ƙauyenku ga baki ɗaya sannan kuma ina mai baku da samun aikin yi za mu buɗe masana'antar jima da masana'antar robobi a wannan ƙauye naku amma sai dai bisa sharaɗi ɗaya ba za a ƙara sai da mai a ƙauyen ba ba za kuma ku ƙara samar da mai ba ko me kuka yi zan kasance ina goyon bayan ku amma maganar mai dole a dakatar da ita. mutum. ki zo na nan mintuna goma kai dillali yanzu kam ka tabbatar da asalin wane ne kai ka tabbatar da abin da na faɗa yan ƙauyen ma a wace ranar za ka ƙwace musu sana'arsu sannan ka kashe musu dukkanin kasuwancin suka sanya su dinga yi ma bara yanzu kam kai mutanen ƙauyen ma ba su san komai ba can ba su fahimce ka ba a wacce ranar amma yanzu bayan ka furta dukkanin abin da ka furta daga bakin ka sai riga sun fahimci komai <laughs> ina mai matuƙar tosa ƙaddararka me yasa kake kallo na su mutanen ƙauyen za ka kalla sai mu koyi da kai darasi idan ka isa ka zo ƙauyen namu ka zo mana za ka ga mai zami ma iya tsawon wannan lokaci ina sai da maina ne kaɗai a cikin kasuwarka amma daga wannan lokaci hamman su zan dinga siyarwa sai na ga ko za ka iya dakatar da ni shin za ka iya kai ka zo nan ba da hakuri ne amma kana ne maka wuce iyaye. kai yayin samar da mankuli a cikin kanmu ba ma bukatar izini daga wajen kowanne irin hamugo samar da mai wannan shine rayuwarmu kai shashashin dan ba hausa ba ba hausa ba ba haushe mutanen da ke baka lemo yayin da ka tambaye su ruwan sha idan ka sake kai magana a kan mahaifiyata ko kuma kai magana a akan uwata ƙasa sai na ɗaya ka. an mutum ya duka mai kyau ana kiran dukan dukan tatsan mai daga cikin gida mu kuma mu ne masu tatsa a zahiri kai tunanin ya za kasance shin ka san ya mu take kasancewa idan muka mazgi mutum wani hali yake shiga zai fiye maka ka canja kanka da wuri idan ba haka ba kuma ni zan canja komai tashi mu je a bar kauna wanti wanti wanti wanti sarga bas kaveri bakkan se buyura jote bas kalane aşağı vandru toryutta Albasa kwando biyu. Albasa kwando biyu. Tumatir kwando ɗaya. Tumatir kwando ɗaya. Wake kwando uku. Eh, Wake kwando uku. Barka da uwa. Barka da kirshina nake nema. Can za ka je kirshina yana cikin ɗakin girki. Kirshina don Allah kai sauri ka zo. Kirshina gane nan. <laughs> ɗazu ɗazu ka je ka tsoratar da uban daban garin Mumbai ka sa shi fitsari a wando yanzu kuma gashi kana so ya kaso na kasa fahimta gaba ɗaya wannan dan uwa. Redi wani abun ma'anarsa kawai kalla za ka ba sai ka karatu a kai ba faɗa min me ke tafa da kai. Wata harƙalla ce. Can karan ka zo min da harƙalla kisa yanzu kuma shine zaka zo min da wata harƙalla daban. Kirishina wannan babban al'amari ne da Allah da ka shigo da wasa a ciki. Hmm ina ka. Kirishina kamfanin ka ya zama babban kamfani ko da a cikin kasuwa. da fara a baya ka fara ɗan ƙaramin mataki amma yanzu manyan masana'antu gaba ɗaya sun juyo kai suke kalla kai ne abin duban su amma da akwai wata ya matsala menene matsala eh, duba ga kamfaninka san ba shi da shirya a isa idan ka samu wannan shidar gabaki ɗaya ka fasa nan ƙasar inda babu yadda wannan mai ba zai shiga ba saboda haka maza koma ƙauyen ku mu siya gabaki ɗaya mayukan da ke ƙauyen ni zan ba kuɗi gabaki ɗaya a siye su don Allah kawai ka amince Mm. Domin ragargaje kamfanin Golden Eagle kai ne mutumin da ya cancanci ya haka. Hello! Kaka, kirishi da zai zo ya zuwa gobe? Zai so ya tambayi shugaban kawai a saida mai da mai ta ki gaya musu. Zan yi hakan kam. Yelo! Ni ce mana ce take yin magana. Ya aka yi mana? Ai wato ni da jikana ne za mu zo gidanku zuwa gobe. Gidanmu kuma? To akan me kenan? Domin ku ba mu mai mana. Me? Ita fa wannan mata bata ji sosai. Domin mu tambayi ku ba mu mai. <laughs> Uliya zuwa gobe Krishna da taya mana za su zo gidanmu domin su nemi auren yarmu. Suruka!

yasa zai zo a haka? Shi jarumi duk ta yadda ya so zuwa yake. Kaka magana da muhimmanci suka ɗauke ta haka ne? Tun da jika na ya zo a helikopta ai ba ƙaramin magana ba ce. Jaya mana gaya mana me yake tafa da ku. Mama, ta bara mutanen ƙauye su ƙara so. Mutanen ƙauye kuma? Me yasa sai sun zo? Ba mai zamu nema ba. Shi yasa suka zo ai. Oh, Ah, barka ne barka to ga mutanen ƙauye ne sun zo jaye mana gaya mana me ke tafa da ku mama ki dan gara jira shi ma malamin majami'a ya su mana malamin majami'a to me yasa kenan ta yiwu za a dubo lokacin sa'a ne da ya kamata a sai da ma oh. Ku yi haƙuri fa, ina mai baku haƙuri, na zo a makare, ku yi haƙuri. To ga 'yan ƙauye nan dai da malamin majami'a kowa ya zo ya ziga mana me ke tafe da ku. Dama jika na ya zo nan ne domin ya tambayi wani abu a cikin gidan nan naku. Ina fatan kuma za ku ba mu shi da kyakkyawar zuciya. Shakka babu, ai mu zuciya mu abu da take musamman ma ga mutane ire-iren ku. Kaka, wo shi ka tambaye su ne? Man kuɗi mana. To ai kamar wani abu nake ji ta ba. Kai yaro, ka ajiye kunya mana <laughs> kaga ka tambaya kawai tambayi mana ko tambaya mana to mm-hmm. ka tambaya na fara yin kasuwanci ne a Mumbai kuma kasuwancin ya girma ka bari ce ta ce min na zo na sai ku domin na fitar da ku daga cikin matsalolin da kuke ciki idan kun ji hakan ya kwanta muku a rai ni zan siya baki ɗaya ku na je na siya a Mumbai mun yi tunanin mun zo na nan ne domin magana aure yaro amma sai ga shi ka zo da abin farin ciki wannan ƙauye duk da mun kore ka madabu da kai yaro amma har yanzu ka damu da irin halin da muke ciki kasuwanci ne kawo ka gidan mu? Kilan baka bukata ta? Ke Wa ya gaya miki? Tsoron tambaya kake? Ni da cin ina aji uku na makaranta ne riga ne bukin din ke da wannan motar. So da mahaifinki zai dora miki aure kenan idan ba ni ba. Kai! Kowa ya yi tunanin cewa maganar aure ce ta kawo ka. Ke! kamar yadda na san lokacin da ya kamata ne magana kasuwanci na haka zalika na san lokacin da ya kamata ne magana aure idan kun amince za ku sai masa da man ko to zai sanya ya karamar stika ta kamfanin sa a jiki da kuma mai matsala game da haka wai sai ki amincewa ai to mun amince kware ko mun amince a dakata minci daya kai ko me abin da zaka zo ka ce mana ba ga baki ɗayan mu kore shi da ƙauyen ba ya koma can mun bai da zama domin ya mutunta kimar mu ai ba ya karamar stika za a sa ba jibgaggen stika za a sa nan din shi ma kamar abin botan mu ne da kayan su baki da wannan ƙauye kamfani ɗaya muke da amma bisa sharaɗi da sai ya yadda cewar ya yafe min zan yadda na sai dame da nawa idan ba ka ba zan sayar ba kai adar fatasu matisuri ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಬಾಳೊಂದು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಪೇಟೆ ಇಲ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ್ ಒಂದೊಂದು ತೀಟೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ನಮ್ಮಿದ್ದವನ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಬೇಟೆ ಇಲ್ದಿದ್ದವನು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ವಾಟೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಡ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಕಾಸಿಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿನು ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಳೆ ತಕ್ಕಡಿ ಮುಳ್ಳು ಜಿಂದಗಿ ಆಗೋಯ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಸ್ತಾ ಮಾಲು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಶೇಕು ಮಾಡಿ ಹೇಳು ಕೈ ಕಾಲು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಬಾಳೊಂದು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಪೇಟೆ ಎಲ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ್ ಒಂದೊಂದು ತೀಟೆ ತಮ್ಮಿದ್ದವನಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಟೆ ಎಲ್ದಿದ್ದವನು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ವಾಟೆ ಐಡಿಯಾ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಉದ್ಧಾರದ ಐಡಿಯಾ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಲಾಸ್ಟು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕುಂತವನು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಫಸ್ಟು ಬೆಂಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸೇಮು ಕಂಪನಿಲಿ ಜಪಾನ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಟ್ರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಬಿಟ್ರು ಪಾಪ ಬುದ್ಧವಂತರು ಪೇಪರ್ರು ಬರ್ದು ಕೆಟ್ರು ಹಳೆ ಕಾಸು ರೂಮು ಜಿಂದಗಿ ಆಗೋಯ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಸ್ತಾ ಮಾಲು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಎರಡು ಬಂಪರ್ ಸೇಲು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು Oh. ಬೇಕಾ ರೂಪಾಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಬೆವರು ಬೇಕಾ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಸುಟ್ಟ ಉಸುರು ಬೇಕಾ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹಸಿವು ಆಗುತ್ತೆ ಬಡವನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂಪೈರ್ ನ ಭಗವಂತ ಗುರು ಯಾವನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಹೊಸ ನೋಟನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದೆ ತೊಟ್ಲು ಕೂಸು ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು ಜಿಂದಗಿ ಆಗೋಯ್ತು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಸಸ್ತಾ ಮಾಲು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಹೃದಯ ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೈ rediyo ya haɗa hannu da krishna ya je ƙauye ya wannan lamari zai zama babban matsala a gare mu wasan ya fara ba da shawa ka bar su su. salamu alaikum wa alaikum salam barka baba salamu alaikum a yarinya zona zona barka zona zona baba wannan shine kirishina amma bayyana na sani ai ina ganin sa a kasuwa Yalla bai dama ɗan da ya haɗa dukkanin wasu bayanai na miyagun wannan harƙalla ta mu ganga ce ta gaya mu. Jala idan kai ko sirkar kuna da wani abu da za ku ba mu a kai da Allah ku ba mu. Ɗana ya girma a kan hannayena. Haka zalika da wannan hannayen kuma na je na binne shi. Ba zan so na ƙara aikata hakan ba. Baba. Um, za ku iya tafiya. amma binne gaskiya yallaɓai ba zai taba zama shi ne abin da ya dace ba. ɗaya eh, Redi. Eh, barkar dan wa, <laughs> ka samu wannan salewar? Ka samu salewar ASI? Sun ce mun na jira zuwa gobe karfe sha biyu na rana. Dan wa, da ku gobe za ka zama sarkin masarauta, sarkin masarautar nan di. <laughs> Zan ci gaba da jira, daga baya zan zo ma da kai. To ka duba lokacin sa'a kafin ka zo dan wa. domin kai kyakkyawan lokacin ka ya riga ya fara Nan ne kamfanin man gyaɗa nan da ni, wa Krishna. Ni ne. Kai ne mallakin wannan kamfani? Eh, ƙwarai ni ne. ina wajen ajiye kayan ku kai malam dakata ga mu me yake faruwa me yasa za ku shigo mana aka hukumar kula da ingancin abinci ce yau ka shiga komar mu ina a ba kun yi kuskure ne wannan kirshina ba zai abin da bai dace ba yalla bai ka bari zan kula da komai maza ka kirawo ganga 二，等着。 kai ba bako ne kawai dan bola wanda ya zo cikin kasuwar mutumin bai ya ce zai sanya kafarsa yaushe ka samu wannan jarumtar wannan shine sarkin wannan yanki shine kuma kasuwancin manta ma da wannan yanzu za su ɗauki ka suke ka kotu mai lamba 82 alƙalin da ke ciki sunan sa baram idan hujjojin da aka yi tuhuma ka da su suka tabbata daidai ne to ba kowa ya kai sai an ɗore ka lauyan mu furatab sama kuma mun ba shi cin hanci sosai da sosai duk yadda kai gara kanka tabbas ya samar da hujja a kanka ka ji daɗin wannan tafiya ina so a ƙalubalance ni. Ya mai shari'a. Kamfanin man gyaɗa nan da ne wanda yake neman lasisi da takardar su halewa ta IS kaso arba'in na cikin masa yana amfani da sinadarin firafin ne. Bisa binciken da sashen bincike waɗannan su ne takardun. Ga sa nan yan labai. Wannan sinadari na propane sinadari ne da ake samar da shi daga man fetur. In dai har aka ci cuɗanya shi da bangule, ‘ya'ya mata da ba su kai ga manzalin girma ba, inda ya kasance suna cin wannan mai to za su fara zubar da jini a jikinsu sannan yana sa hawan jini da kuma bugawar zuciya da ciwon siga da ciwon barin jiki babbar cuta kuma mafi haɗari shine yana sa cuta irin su kansa ya mai shari'a a tunaninmu mutanen ƙauye san babu ruwansu amma ashe ba haka bane ya mai shari'a domin sai da wannan mai da yake ɗauki da muguwar guba irin wannan kamfanin wannan mutumin shi ne wanda ya ɗauki nauyin hakan saboda haka ya cancanci a hukunta shi labai don haka nake roƙon wannan kotu mai alfarma da ta bada misali a kansa na gode ya mi shari'a wannan bayanai ya nuna cewa gaba ɗaya manka gurɓatacce ne shin ka da hakan ina da ya labai ka san cewa ana sa wannan sinadari na profin a cikin man naka kwarai ko ya labai kenan ka da cewar kana aikata wannan laifi to ba buƙatar mu tsaya mu ci gaba da wani bincike kuma da ƙarshe kana da wani abu da za ka iya faɗa wa kotu ya labai gaba ɗaya bayanan da ke cikin wannan rahoton gaskiya ne cewar shi ma man gurɓatacce ne gaskiya ne amma ya labai shi wannan mai da ake magana a kai san ba na ba ne. na wani babban kamfani ne wanda ya kasance yana cewa dubunnan jama'a mansa kuma shi ma mallakin wannan kamfani yana nan kuma shi ne malam dabi shankar shati malam dabi ga can. ya mai shari'a wannan wasa da kan kotu ne wannan kasuwa shi da wata alaka da dabi shankar to kenan shi din ya shigo nan ne domin ya kalli wasan tv eh yalla bai shin kana da rufi kwaya ɗaya? Me yasa to? Za ka iya kankare jakar wannan man da shi wannan rofi kwandala ɗayan naka? Kai, wasa kake so ka shigo mana da shi cikin kotu? Ya haƙuri yalla bai, ban da wani zaɓi ne da ya wuce haka. Aha, yallaɓai ba ina nan ba ne domin na tabbatar da cewa mai na mai inganci ba ne. amma yallaɓai shi wannan man da kake gani wanda yake ɗauke da wannan gurɓataccen gubar sama da mutane miliyan 45 shi suke amfani da shi ba ma iya wannan ba yallaɓai tsawon wannan lokaci ba a taɓa tsayawa an bincike me yake jawo lalurori da yawa a cikin wannan ƙasa tamu ba yallaɓai mu ƙauyawa ne ingantawa kaɗai muka sani san ba mu san wani cinku ba idan kana a akan hakan ya labai na yadda a kawo mai na nan na yadda cewa ko da ɗigo ɗaya idan aka samu wani abu wanda aka cuɗanya da shi kai mu dukkanin hukuncin daga dama na karɓi wannan Hello? Shin yau kin je kasuwa ne kin siyo mai? Kori kuwa, lita biyu. na kudin golden eagle to shikenan da kole da mai da Allah yanzu ki ciwo koci kin ji sannan ki biya ta ki fifa ta gini mai lamba ta ɗari da 115 ki ciwo min da mutane a can kai malam da bishati ka koma ka zona ba dama fita yanzu kun ba za ka kira kowa a waya ba koma ka zona yalla bai mu koma mu zona mu zona Barka da labai. Ina fatan dai bayan ritaya da kai baka manta da aikin ka. Raya labai. Kirish pati ba mm, shi gaba da jakunkunan mayuka Gashi. Malam Patel, ina so ka gwada mu mankulin Golden Eagle da kuma wannan mai na kamfanin nan dai. Dan eh, wa, eh, dace a shi ka zama shaidanin da yake faɗa da gaskiya ba? Bisa wannan rahoto da aka kawo, ta tabbata babu komai a man nan jini. Shi kuma kamfanin man gyaɗa na Golden Eagle ya tabbatar da cewa ana cuɗanya kaso 40 na propane, saboda haka kirshina ya tabbata shi ɗin mai gaskiya ne. na umarce ku za a kama da bishati. Yala bai mai aka wannan ba ne. Sannan a tabbatar da cewa an rufe wannan kamfani na golden eagle har a gama gudanar da bincike sannan duk wani wanda yake amfani da wannan nau'in mai da ke cikin wannan ƙasa a tabbatar an dakatar da shi wannan umarni da da kotu mikiya ta faɗi wannan babban ɗan kasuwan wato debi shati yan sanda sun kama shi yayin da yanzu haka kuma yake tsara a hannunsu zan nuna ma asalin fuskar debi shati tsayawa jin dukkanin waɗannan tatsuniyoyin na kamar shirya wani wasan kwaikwayo ne na daban domin nisan ba a ali ba ne ba mijin teku za ta ci gaba da kadawa cikin salama to tabbas kifaye za su ci gaba da zama cikin nishadi amma idan teku ta hargitse to kifaye da yawa ne suke rasa rayukansu hmm. kai dillali sai wani cewa kake kana so a kalubalance kana son kalubalance ka to da ka ka kula ka san a gaban irin wanda zaka dinga faɗa hakan kai ready fito daga nan wanda singin manguli ka zo ka aje mun haka dan uwa wai ta yake ma ka san ni da dabi kan ma haɗa yake eh na fahimci haka ne daga ran da ka zo ka ce min dan uwa kasancewar ka babban tantiri na san cewa tarko ka shiryo min mutane da yawa suna shiga kasuwa suna cewa su ne sarakunanta su ne sarakunanta amma shi sarkin zahiri aikinsa a kodayaushe shi ke tabbatar da shi yanzu ka tsaya ka saurare ni da kyau a matsayinka na tantiri duk yadda kasance kana da karfi da ƙarshe da yawa yake yin nasara jarumi mana wanti wanti wanti wanti kila kisse gurgi kedi ಮುಂದೆ ಐಟಂ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಸ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಬಾಯ್ ಹೀಸ್ ಬಾಸ್ Ɗana ba ya mutu ne saboda haɗarin mota ba, tabbas kashe shi akai. Wannan abu ya yi matuƙa taɓa min zuciya. Amma domin tabbatar da idda aikin da ya ɗauko, sai Allah ya ƙara albarkata ta da wani ɗan. Allah ya maka albarka Krishna. Ɗanwa, baban Shukat Ali ya je ya haɗu da Krishna? Dabi! Kada ka ji tsoro, kawai ka yi abin da zan ce ma. Ka jaccaro kowa su tafi bawala, ka gaya musu cewar aiki na ne, ni kuma zuwa dare zan fito daga wannan waje. A wannan filin yakin har yanzu Dabi bai taɓa rashin nasara ba. kuma nan gaba ma ba zai yi ba shi kaɗan su zaune bayan shi babu kowa a cikin gidan to suna ina kenan maza biyu ne bani wannan takardun. <laughs> Kai redi, Kai da ka riƙe bindiga, me yasa kuma hannunka yake kakarwa? Zan shirya ka ba. To ka yi idan za ka iya. Ah, na riga na san dukkanin tunaninka, wato shi wancan ka riga ka kulle shi, ne kuma yana harbin ka cayuwa ka yi wata ɗauka, kada ka rena mu hankali ka bani wannan takardun sai na kama hanya na tafi. Captain! masa zuba gani. A dan wa ni ban yi turanci ba. Kuma ban yi karatu ba. Ka iya turanci? Jami'a Amerika. Karanta. Kai da ki maza buɗe mun magani. Buɗe, ɗarko! An harba mai girma gandi. Dan wa, Mahatma Gandhi ya mutu. Mahatma Gandhi kuma ya mutu, kai. Mahat baganti tun tsawon shekaru 70 da suka gabace ya mutu na gaba, karanta gaba maza. An shaƙa Andira Gandhi. Ita mama ma Andira Gandhi ta mutu. Mama, mama kuma. Ta mutu. Kai na shirke ka. Tun tsawon shekaru 35 da suka gabata aka shirke ta. Maza dauko ta gaba, dauko ta gaba ka karanta. <laughs> Labaran nishadi. HB da bi gwanda ya zama shine ministan indiya don goma sha daya Kai ta Takardu ba ta ce karanta min. ba jaridu da ce karanta mun ba wannan rashin adalci ne kai hello kai dobi takardun nan bai na kun babu kowa a cikin wannan gida iya Kirishina ne kadai a ciki na harbe shi ne na riga na san inda waɗannan takardu suke za ka maza ka ba wajen nan yanzu david ka tabbatar dai ko ko dai faɗa ne ba ka so mu da shi ka kalle shi da kyau mana ko da an ce ka faɗa da shi za ka iya faɗa da shi a haka eh, me yasa za ka tambaya ai kawai ba zan iya ba. To kai ko abin nan ce ma daidai. Maza ku dawo. Kwance da hankalinka, eh, mun baka lafiya. Kai, ka je da Allah wannan takardun. Kaftan, wannan mutanen sun tafi. Ban san kuma da ka baya waye zai zo ba. Jan haka kai ma ka tafi. Amma Kirishna kai kada kuma. Ban da ɗabi'a fakewa a bayan wani domin magance matsalata. Saboda haka da Allah ka tafi. Ba na ce muka da wanda ya dawo nan ba? Me yasa ka dawo nan? Kai kaɗai ka dawo? duk wani wanda ke cikin matsala da zai zo ya cece shi yaron da ya kasance a shi ba shi da aiki sai wasa a cikin ƙauye a yau ya zama mamallakin jibgegen kamfanin da babu kamar sa zo ka zo na me ma kake cewa a baya Motata ta da kabari gabaki ɗayan su ka ne ko gaya min wake ba gabaki ɗaya bayanan angwayen da suke zuwa domin ganin kabari wanne yake kira na a waya faɗa mu <laughs> Kirishina ko da shi murari na shi ne ga kai da ka bari kun zama aurata. Me yasa kake faɗin irin wannan magana kawo? Ka je kwanta yanzu sai mu magana zuwa gobe. Idan na je na kwanta yanzu, to fa ba zan waye garin gobe ba. Lokaci ya yi. da za ku binne gawa ta. Ya labai, ya labai me kake cewa haka ya labai, ya labai mu je ah, asibiti. Ah, ah. Ya riga ya mun allurar sinadarin zinc phosphate. Guba bera kenan. Inda har an yi wannan allura kuma bugun zuciya ya karu sannan jini ya riga ya hau. Cofa wanda aka yi wa ba zai ɗauki tsawon lokaci mai tsayi ba. sun turo nan ne domin ka kai musu waɗannan takardu idan har ka ji kan lokaci ba ita ba ka bari kirishina kai mun alkawari ƙauyenmu mutanenmu za ka kasance masu basu kariya yi shugaba shugaba idan da a ce kai haka tun da wuri da ta yi ka iya ceton rayuwarsa a zahiri ga shi yanzu ka zama kai ne sanadiyar mutuwarsa kai kirshina wai kana tunanin haka wai sai masu ke taho gare ka don ka kawo mana waɗannan takardun ba za ka bar nan ba haka zalika ita ma ba za ta taɓa barin nan ba ko ita taban nan ko ka taban nan dole mutuwa ta fuskanci kowannen ku kai idan kana da wata wasiya ta ƙarshe da za ka yi maza ga faɗa mutuwa ce fa ke tsaye a gaban ku ku duba da kyau mana labarai da dumudumin su shugaban kamfanin man da ya kasance nan ba ɗaya a yankin asiya ya mutu a wani haɗarin gobara da ya faru yayin da ake kokarin fita da man kuli ya kuma muna tare da mai kamfanin man kuli na nandini za mu ci ta bakin sa malam kirishna kai kaɗai ka zo daga ƙauye ka shigo cikin gari ka kuma rusa kamfanin da ya kasance lamba ɗaya ta ya aka ka samu wannan nasara